Luka Sura goma sha bakwai Yesu ya ce wa almajiransa, Dole ne a sami abubuwan da za su sa mutane zunubi, amma kaiton wanda ya zama dalilin kawo su, da wani ya sa ɗaya daga cikin yara kananan nan ya yi zunubi, gara a ɗora babban dusen nika a wuyansa a jefa shi cikin teku. Ku lura da kanku fa, idan ɗan wanka ya yi maka laifi, ka yi masa magana. in ya nemi gafara, ka yafe masa, ko da ya yi maka laifi sau bakwai wato, ba iyaka a rana ɗaya, in har ya dinga cewa, Na yi laifi, ka yafe mini, sai ka yafe masa. Sai manzanni suka ce wa Ubangiji, Ka kara mana ban gaskiya. Ubangiji ya amsa musu ya ce, Idan kuna da ban gaskiya, da ta kai ko da misalin kwayar mustard, wadda ta fi kankanta cikin iri duka, za ku ce wa wannan babban itace, Ka bar nan, ka je ka saya a can cikin teku, zai kuma bi abin da kuka ce ya yi. Misali, a ce, ɗaya daga cikinku yana da bawa, wanda yake yi masa noma ko kuwa kiwon tumaki, wane ne a cikinku in ya dawo daga gona zai ce masa, Yi maza, ka zo ka zauna ka ci abinci? A maimakon haka, ba zai ce masa, Ka shirya mini abincin yamma tukunna, ka kawo mini in ci in sha, kafin ka ci naka ba, za a gode wa bawa, saboda ya yi aikin da ya kamata ya yi ne? Haka kuma, idan kuka bi duk abin da aka ce muku ku yi, sai ku ce, Mu bayi ne marasa cancanta, mu dai muna yin abin da ya kamata, mu yi ne kawai. Da Yesu ya kama hanya zai je Urshalima, sai ya bi kan iyakar da take a tsakanin Samariya da Galili. Zai shiga wani kauye kenan, sai ga masu cutar fatar jiki guda goma suka tsaya da nisa, suka ɗaga murya suna cewa, Ya Yesu mai girma, ka ji tausayinmu. Da Yesu ya gansu, sai ya ce musu, ku je wurin firistoci su ganku. Suna kan hanyar tafiya kenan sai suka zama marasa kazanta, da ɗayansu ya ga an warkar da shi, sai ya koma yana yabon Allah da murya mai ƙarfi. Ya zo ya rusuna da fuskarsa har kasa a gaban Yesu, ya gode masa, shi mutumin nan ba samare ne, Yesu ya ce, Ba mutane goma ne aka sabtace su ba, ina sauran taron?" me ya sa sai bakon nan kaɗai ya dawo domin ya yi wa Allah godiya? Sai Yesu ya ce masa, Tashi ka tafi abinka, ban gaskiyar ka ce ta sa ka warke. Da waɗansu Farisiyawa suka tambayi Yesu lokacin da mulkin Allah zai zo, sai ya ce musu, Ai, zuwan mulkin Allah ba da ido ake ganinsa ba. ba wanda zai ce, Ai, gashi nan, ko kuma gashi can, domin mulkin Allah yana nan a cikinku. Yesu ya kuma cewa almajiransa, Lokaci yana zuwa, inda za ku yi marmarin ganin rana ɗaya daga cikin ranakun ɗan mutum, amma ba za ku gani ba, mutane za su ce muku, Duba can, ko kuma duba nan, amma kada ku je ku duba. Ranar da ɗan mutum zai sake zuwa, zai zo kamar walƙiyar da take askakawa daga wancan iyakar duniya zuwa wancan, amma sai ya fara shan wahala iri-iri tukunna, har mutanen zamanin nan su kishi, kamar yadda dai ya faru a zamanin nu, haka ne zai faru a lokacin da ɗan mutum zai dawo. Mutane suka dinga ci da sha, maza suna aure, ana ba da mata ga aure. har zuwa ranar da Nuhu ya shiga jirgi, babbar ambaliyar ruwa kuma ta zo ta hallaka su duka. Haka ma aka yi a lokacin Lot, ana ci, ana sha, ana saya, ana sayarwa, ana shuke-shuke, ana kuma gine-gine, amma a ranar da Lot ya bar Sodom, aka zuba wuta da farar wuta mai wari daga sama, aka karkashe su duka. Haka zai zama a ranar da ɗan mutum zai bayana. A ranar nan fa, wanda yake a kan rufin ɗaki, kada ya so kowai zai kwashi kayansa a cikin gida, haka ma duk wanda ya je gona, kada ya koma gida, ku tuna fa da matar lord duk wanda yake so ya kiyaye ransa, zai rasa shi, amma duk wanda ya rasa ransa, zai kiyaye shi. Ina gaya muku, a daren da wannan zai faru, za a ga mutane biyu suna kwance a gado ɗaya. za a ɗauki ɗaya a bar ɗaya, mata biyu za su kasance suna nikan dawa tare, za a ɗauki ɗaya a bar ɗaya, mutum biyu za su kasance a gona, za a ɗauki ɗaya a bar ɗaya. Sai almajiran suka tambaye shi suka ce, Ina ne, Ubangiji? Ya ce musu, Ai, inda gawa take, nan ne ungulaye suke taruwa.